karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurari akan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. Gwamnatin rikon kwariya ta shekaru biyar a Nijar ta fara aiki karkashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani. A Najeriya ce ce ku ce ya barke kan shawarar komawa tsarin gudanar da zaben shugaban kasa da na gwamnoni a rana guda. Ɗaruruwan Falasɗinawa sun gudanar da zanga-zanga kan neman kawo ƙarshen shugabancin Hamas a Gaza. yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yau aka kaddamar da soma aiki da kudurin da taron ƙasa na watan Fabrairu ya tsaida a jamhuriyar Nijar wanda ya baiwa sojoji damar yin rikon kwarya na shekaru biyar. An kaddamar da bikin ne ta hanyar karawa shugaba Chani girma daga mukamin Birgediya Janar zuwa cikakken janar mai taurari biyar tare da ayyana shi a matsayin shugaban jamhuriyar kuma babban kwamandan askarawan jihar. Aisha Shehu Kabara na dauke da karin bayani. Rantsar da shi ke da wuya shugaba Tiyani ya ɗauki ƙudurin rusa jam'iyyun siyasar ƙasar 171 tare da ayyana sakin fursunonin siyasa fararen hula da wasu sojoji. Sai dai wasu 'yan ƙasar sun soki wannan mataki. to shi da shekaru biyar abin nan ce banna ce zalimci yan kasa waya tara su suka tara su ai waya zabe su kasa wakilan wane ne su da rushe arna da giwa giwa ba da sawa ba a bedo su ba matsalar kasa yayin za a gyara ɗabi'un mutane da halayen su muna hici ya rage cikin kasa a bi gaskiya a wani bangaren wasu yan ƙasar yabawa suka yi ga mansar Mati caduwa eh, shawarwari da aka zama aka bayar na soke jam'iyyu da kuma wa'adi da aka ba shugaban kasa Abdurrahman Tani abu ne mai kyau kuma ina jin duk ɗan ƙasa mai kishin kasar Niger zai alfahari da wannan da wannan al'amari siyasar nan ta raba kan jama'a kuma yawan jam'iyyun yasa kusan ba talaka aka haima aiki ba akan an koma ana ma jam'iyyu aiki a cikin jawabinsa shugaba Tiyan ya yi kira ga 'yan Nijar ga yafiya ga juna tare da saka kasar a gaba mu duka 'yan ƙasa ya kamata mu roƙi ƙasar mu Nijar gafara don duka muna da laifi mu mun ka bari an ka cuta mu ƙasanmu muna ji muna gani mu bar aiki da son zuciya son zuciya bai kai wa ƙasa ko ina shi mun ka yi shekara ɗari da wani abu ina mun ka tahi Allah ya kama muna mu ceci kasar mu Niger ta zamanto bisa hanya ta ci gaba ta daraja ta ɗaukaka ta wadata cikin kwanciya hankali a yanzu Tiyani ya zama shugaban jamhuriya wanda zai yi mulki da kudurorin da taron kasar ya tsaida Wasu 'yan kungiyar Boko Haram sun kai hari kan wani sansanin sojin Najeriya da ke garin Wulgo a karamar hukumar Ngamboro Ngala da ke jihar Borno inda suka halaka sojoji da dama suka kuma yi awon gaba da wasu kayayyakin soji. Wani mazaunin yankin da ya nemi a saka ya sunansa ya yi wa wakilin mu Bilyamin Yusuf karin bayani. Lina da yawa gari kamar talata wannan za a ci kasuwan wulko. Suka ɓada kama suka shiga su kayan fulani da su sauransu da kayan yan kasuwa kanan ranar tare wannan suka suka shiga garin jeli suka cika ma cikin garin sun zo sun shiga cikin gari sun cika shi kanan da dare kamar karfe biyu zuwa uku wannan shekaran suka fara muna ji dindindim dindindim dindindim dindindim har zuwa karfe wayar ruwan gari shi kenan kamar karfe shida zuwa bakwai aka muna ganin kawai gawawakin sojoji kuma sojojin gambaru gambarun lawan nan su masu a kai dauki in ba su kai dauki ba ma wallahi da sojojin da suna wulgowa nan na Najeriya da na gambarun ga duk za gama da su. Sojojin da suka afkawa. sai eh, suka hauka a barkin soja a isa makwaram nan. A wulgo kenan? A wulgo eh ga suka kone motocin suka ɗibi wayan sama kamin suka tafi da shi. Kuma sojin Cameroon ina ji an kashe su sun kai ishirin ma kuma na Najeriya ma kai guda biyu ka zama muna zaune a bakin kwalta ana ɗiba gawayan gawakin sojoji a kai Cameroon a kai Hausa particular na so biyu ko uku motoci sun da biyar kai. Ai wannan ne abin da ya faru. wani mazaunin yankin wulgo kenan dalalin man fetur a najeriya karkashin ƙungiyar petron sun yi watsi da matakin matatar mai ta dangote na sayar musu da mai da dala maimakon naira haka zalika sun yi watsi da matakin dangote na fitar da marjirgin sama zuwa amurka inda a yanzu ta fitar da kusan ganga miliyan biyu gudurin dokar da majalisar wakilai ta gabatar na gudanar da zaɓuka tun daga matakin shugaban ƙasa da na gwamnoni da majalisar dokoki na ƙasa da na jihohi da kuma na ƙananan hukumomi a rana guda ya janyo ku kuce tsakanin masu ruwa da tsaki a fadin kasar to ko yaya masana ke bangar wato ke kallon wannan kuduri dr kabiru lawanci masanin siyasar kasa da kasa ne a tarayyar najeriya Wato in dai harar da gaske eh, wannan ainihin sabuwar doka ta zaɓe ta samu karbuwa daga hannun 'yan majalisa. To ni a nawa gani ina ganin cewa za a samu canji matuka game da yadda ake gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a ƙasan. Musamman ma zaɓuɓɓukan ƙananan hukumomi. Duk wanda yake cikin ƙasan nan dai ya san yadda ainihin ake gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi musamman yadda ita hukumar zaɓe ta jihohi ke gudanar da zaɓen. A wasu jihohin ma ba a gudanar da zaɓe haka kawai shugaban hukumar tare da umarnin gwamna zai da an gudanar da zaɓe ba. So in wannan doka ɗin ta fito kuma aka tabbatar da cewa ƙananan hukumomi su ma za su koma ƙarƙashin ainihin hukumar zaɓe ta ƙasa kuma za a gudanar da zaɓen a rana guda zai taimaka wajen rage arin gizo na ƙuri'a da kuma magudin zaɓe. Fatan mu shine ainihin 'yan majalisar su samu ƙarfin gwiwa kamar yadda suka samu ƙarfin gwiwa na tabbatar da ainihin zaɓen haraji ko kuma suka ba shi eh, ridin na farko da na biyu a cikin gaggawa haka muke fata ainihin su yi aiki saboda waɗannan irin dokoki su ne za su yi strengthening ainihin demokuraɗiyyar namu masanin siyasa dr kabiru lawanti rundunar 'yan sandan jihar rivers ta ce ta dakile yunkurin fasa bututun mai da aka yi a jihar wanda ya janyo kisan waɗanda aka kama da aika-aikar kwamishinan 'yan sandan jihar olubenga adepoju ya ce lamarin ya faru ne a yankin alu rimuyekpa na karamar hukumar Ikere ranar 16 ga watan Maris kwana guda kafin harin da aka kai kan bututun man jihar wanda ke tura mai zuwa kasashen waje. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar gwadago ta kasa ta yi barazanar daukar mataki idan har shugaba Tinubu bai janye dokar ta ɓaci da dakatarwar da yi wa gwamnan jihar Rivers Simina Laif Bara da kuma mataimakiyarsa da 'yan majalisu. Gwamnatin mulkin sojin Burkina Faso ta rusa kungiyar 'yan jaridar kasar. a gb kwana ɗaya bayan ta kama bi daga cikin shugabannin kungiyar waɗanda suka nuna rashin amincewarsu dangane da yadda sojoji ke tauye 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar sadibu maron tarantan kungiyar rsf shiyar afirka ta yamma ya bayyana damuwarsa kan yadda ake samun karuwar musgunawa 'yan jarida a burkina faso au tout début c'était de menaces par exemple beaucoup de responsables de abun ah ya fara ne da yi wa shugabannin kafafen yada labarai barazana ta hanyar tura musu da yan leƙen asiri a gaban su da zaran su rubuta ko wallafa euh, wani labari daga baya abun sai ci gaba ya yi a da ana yi da dare yanzu har ya kai ana yin sa tsakar rana kamar yadda muka gan shi ya euh, faru da gezuma sonogo euh, da bukari uwoba waɗanda aka ɗauke su daga cibiyar tunawa da norbert zango. Haka abin ya faru da Sergio Olen da Adama Bayala. Abubuwa ne da ke nuni karara irin matakan da gwamnatin rikon kwarai soji ke ɗoka da nufin takaita 'yancin jama'a na faɗin albarkacin baki da kuma rufe bakin waɗanda suke ganin na su kansu ko kuma ke adawa da manufofinsu. Sadibu Marong daraktan kungiyar RSF shiyar Afirka ta Yamma. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International rfi Dakarun rundunar sojin Sudan sun sake karbe uku da filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Khartoum daga hannun mayakan RSF kamar yadda majiyoyin soji suka bayyana. Michael Kudusun ya haɗa mana rahoto. rahotanni daga sudan sun ce ana iya ganin dakarun rundunar sojin kasar kewaye da filin tashi da saukar jiragen sama a babban birnin kasar a wannan laraba wani babban al'amari a cikin yakin da aka shafe shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin rundunar sojin sudan da mayakan rsf dakarun sudan ɗin sun yi wa yankin jabal auliya na kudu maso tsakiyar birnin khartoum ƙawanya gar mayakan rsf na ƙarshe kenan a yankin kamar yadda wata majiyar soji da bata so a bayyana sunanta ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa mayakan na gwamnati sun kuma karbe iko da dukkanin bangarori na gadar manshiya wadda ake tsallakawa zuwa yankin blue nile a birnin khartoum lamarin da ya sa yanzu gadar auliya ce hanya ɗaya tilo ta barin yankin rundunar sojin sudan wadda tun watan afrilun shekarar 2023 ta fara yaki da mayakan rsf ta fara fatattakar su daga tsakiyar birnin khartoum a wannan makon bayan sake karbe iko da fadar shugaban kasa a ranar juma'ar da ta gabata Thomas Lubanga ya kafa sabuwar kungiyar 'yan tawaye a jamhuriyar demokradiyyar Congo bayan ya shafi kusan watanni bakwai a Uganda yana shawarwari da nazani kafin sanar da kafa kungiyar. Tsohon jagoran mulkin sojin Thomas Lubanga wanda kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yanke hukuncin shekaru sha hudu a gidan yari bayan samun shi da laifin tilasta wa kananan yara shiga aikin soji ya shaƙi iskar 'yanci ne tun shekarar da ashirin Shugabar ƙasar Gabon Janar olivier Ngema da ya hambarar da Ali Bongo Congo a watan Oktoban 2023 ya ce ya tuɓi kaki tare da takara a zaben neman shugabancin kasar da ke tafiya cikin watan Afrilu ne domin ciyar da kasar gaba. in gema wanda ya bayyana aka yayin wata hira da RFI da France 24 ya ce ba shi da niyyar yanke alaka da Faransa kamar yadda wasu kasashen Afirka suka yi ga abin da yake cewa. Je vous Kamar yadda na bayyana, ni mai son haɗin kai ne, don babu wata ƙasa a duniya da aka gina ba tare da ƙawance ba ko hulɗa tare da ƙasashe aminanta don haka ina aiki da kowa zan bi hanyar da al'ummar ƙasata suka ɗora ni a kai ba ni da niyyar rabuwa da kowa idan kana nufin faransa ce muna da kyakkyawar alaka da ita kowa ya sani dangantakarmu na tafiya yadda ya kamata an gayyace ni zuwa faransa har sau hudu na kai ziyarar aiki tare da ganawa da shugaba macron a ilize kuma an gayyace ni zuwa gasar olympics an sake gayyata ta zuwa taron francophonie an kuma gayyace ni zuwa bukin buɗe mu jami'ar notre dame na paris wannan yana tabbatar da kyakkyawar alaka ta da abokiyarmu ta tarihi kuma hakan ba zai hana rasha shigowa ba muna maraba da kowa idan suna son zuwa har china muna maraba da su les chinois sont la bienvenue ici ils font des affaires ici toutes les communautés sont la bienvenue ici fassarar kalaman shugaban kasar gaban janar olige ingema So labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Arafai. Rahotanni daga arewacin Gaza sun bayyana yadda ɗaruruwan Falasɗinawa suka gudanar da wani gangami na buƙatar kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ta kaddamar a kansu tare da kawo ƙarshen shugabancin Hamas a yankin a wani ne da ba safai aka saba ganin masu adawa da salon kamun ludayin wannan ƙungiya a yankin ba. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. A wani yanayi na basata, ɗimbin Falasɗinawa sun gudanar da gangamin kan buƙatar kawo ƙarshen mulkin Hamas a Gaza, waɗanda ake ganin su ne suka takalo yakin bayan hare-haren da suka kai kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban 2023 da zuwa yanzu ya kai ga ƙasar ta Yahudu ta kashe mutanen da yawansu ya kai dubu hamsin baya ga wasu dubu goma sha ɗaya da suka ɓace ake kuma kyautar zaton sun mutu a hare-hare. Arewacin na Gaza na matsayin yankin da Isra'ila ta fafar maka ta yadda ta rushe fiye da kashi casa'in na gine-ginen al'umma wannan ya sanya falastinawa sauya matsuguni daga wani sansanin wucin gadi zuwa wani kuma duk da hakan isra'ila na ci gaba da bin su tana kashewa ta hanyar hare-hare da jirage marasa matuka ciki ko har da hare-haren baya-bayan nan da isra'ila ke kaiwa bayan watsi da yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin biyu suka cimma wannan gangami na falastinawa da yi tuni ya ja hankalin bangarori musamman isra'ila inda prime minister benjamin netanyahu ke cewa gangamin manuniya ce kan yadda hare-haren su na baya-bayan 一直这个隐居那个啥。 Shugaban Amurka Donald Trump ya sanya hannu kan wata sabuwar doka da ta nemi masu zaɓe sai sun tabbatar da cewa su 'yan ƙasa ne da kuma haramta kada ƙuri'a ta gidan waya wadda ake karɓa kwana guda bayan ranar zaɓe. Dokar ta kuma umarci dakatar da tura kuɗin shiga daga asusun tarayya zuwa jihohi idan har suka yin biyayya ga matakin. Trump dai ya daɗe yana nuna rashin yarda da dokokin zaɓen Amurka inda ko rashin nasarar da ya samu a 2020 akan Joe Biden yake danganta ta da maguɗi tare kuma da nuna damuwa kan cewa waɗanda ba 'yan ƙasa ba na kaɗa ƙuri'a a zaɓukan ƙasar shugaban hukumar tattara bayanan sirrin amurka chelsea gabada takwararsa na hukumar liƙen asirin ƙasar cia john ratcliffe Ratcliffe Cliff sun na gaban 'yan majalisa inda suka amsa tarin tambayoyi akan yadda aka samu kuskuren aikawa wani dan jarida bayanan sirri kan har-haren da Amurka ke shirin kaiwa wato mayakan hutu na Yemen. Abdullahi Isa na dauke da karin bayani. wannan al'amari ya haifar da rudani a birnin washington bayan samun labarin da ke tabbatar da haduwar wasu daga cikin shugabanni a sha'anin da ya shafi tsaro na cikin gidan amurka da wasu daga cikin mukarraban shugaban amurka donald trump da suka tattauna kan dabarun yaƙi da ya dace a yi amfani da su a kan mayakan uti na yemen taron da aka samu halartar wani fitaccen ɗan jarida amurka jeffrey goldberg editan mujallar the atlantic da samun wannan labari 'yan majalisu daga bangaren adawa 'yan democrat da masu ra'ayin zaman kansu a zauren majalisa sun bayyana bukatar samun ƙarin haske daga shugabannin hukumar leƙen asirin na amurka shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato tulsi gabar ta musanta kasancewa daga cikin mutanen da suka halarci wannan tattaunawa yayin da john ratcliffe shugaban hukumar cia ya hakikanta cewa da jimawa ne hukumar da yake shugabanta ke amfani da shafin na sinyal wajen tattaunawa da kuma tsara dabaru na ayyukanta muddin aka tabbatar da ingancinsu a ƙarshe tutsi gabar tana mai jaddada cewa a wannan tattaunawa ba su fitar da wasu bayanai ko takardun sirri da aka raba a wannan shafi ba gobarar daji ta barke a koriya ta kudu a yankin da ke da tsaunuka inda ta fara mayar da yankin zuwa toka kamar da wani direban mota lee sung cho da ke tafiya a hanyar ya bayyana dubin dumatar mutane ne za a kwashe daga kudu maso gabashin kasar saboda kafcewa iftila'in gobarar wadda ke ci gaba da ci tsawon kwanaki biyar da karfar iska ke kara ta'azzara ta. karfe biyar da mintuna sha biyar. taken labarin wasanni kenan ga captain michael kudusan ya shigo to barkan ki da zuwa ki a hawa barka da warhaka yawa to zan fara ne da kasar brazil inda vinicius junior ya kira ga 'yan wasan babbar tawagar kwallon kafar brazil da suke sake lali biyu bayan rashin nasara hudu da daya a hannun argentina a wasan neman zuwa gasar cin kofin duniya hmm. sarcin argentina ta ya galgala brazil da ci hudu da daya a wasan neman tikitin zuwa gasar cin kofin duniya to argentina wadda ta yi wasan ba tare da kyaftin ɗinta lionel messi ba saboda ya ji rauni ta yi a sha ruwan tsuntsaye da brazil a katafaren filin wasan na birnin buenos aires ah, kuma inda ita ma brazil din su ɗaya ma kawai ta samu kaiwa ta kai wani kwakwaran hari mm. to vinicius ya ce ba wanda ya taka rawar gani a tawagar brazil kuma argentina ta yi wasa mai armashi ga yaba wa abokan hamayya nasu da irin wasan da suka yi to ya kara da cewa dole ne gaba su a tawagar su sake tunani saboda magoya baya fana nan suna sa ran nasara daga gare su kuma kin ga ita brazil din tana da zakakuran yan wasa a tawagar wanda duk wani da ka gani a tawagar kwallon kafar brazil a tawagar da yake wasa ko kuma club ɗinsa da yake wasa a turai to o gane shi amma mm. ana faɗin haka to sai gashi shi jiya an yi a sha ruwan tsuntsaye da su a wasan da suka ji bugawa a watan kasar argentina to ya kamata dai su zage dan kan eh, magoya baya su lakada musu eh, duka to duk gatan da kinga irin su watan venetius junior ke na cewa ya kamata a sake lali ya kamata a mayar da hankali hmm. to kin san cewa abin ya yi musu zafi kuma dole a fito saboda idan kika kalli irin yan wasan da ke wannan tawagar abin zai tayar miki da hankali kuma ya ba ki haushi idan kina goyon bayan to ko sa'a ce dai kawai za a iya cewa ita argentina ta samu ku hudu ku ce sa'a hudu ba <laughs> to ai bugi aiki na yaron da aka saka musu kwallo bakwai ya ce da kyar aka ci su bakwai <laughs> wato eh, burin babbar tawagar kwallon kafar najeriya watan super eagles na zuwa gasar cin kofin duniya a shekarar 2026 da ya gamu da tasgaro saboda kunnen doki da suka buga da mm. zimbabwe to dan wasan nan wanda cirewa shine fa ya yunkuro ya farkewa ah, eh, zimbabwe din kwallon da victor osimhen ya saka musu a saura yan dakiku kaɗan a tashi wasan nan ba a ya saura abin da ya kawai akwai tashin hankali mm. ya saka kwallo a raya taɓa zarar najeriya ana dab da tashi wasa mm. ah, to dai ah, wannan yan kallo dai a wannan katafaren fili na godswill a fabio da ke can garin uyo ba su ji daɗin wannan al'amari ba saboda mm, suna ganin an samu nasara. magoya baya da yawa ma ba su ji daɗi ba muna godiya Michael Kudistan. Ha gode. Tuma da la yanzu kuma sai sharhin jaridu ga Malam Nasir Sani ya shigo. To sani da aiki. To zan fara ne da jaridar Daily Trust da ake wallafa ta Najeriya mm. inda ta ce tsohon mataimakin shugaban kasar wato Najeriya kenan Atiku Abubakar mm. ya ce kawo yanzu dai bai yanke shawarar cewa zai tsaya takara na shekara ta 2027 ba tsohon dan takarar shugaban najeriya na jam'iyyar pdp ya sanar da cewa za su yi maja da sauran jam'iyyun adawa domin kwaci akalar jagoranci daga hannun shugaba bola ahmad tinubu a mm. wannan shekara mm. to a baya bayan nan dai an ga yadda 'yan adawar ke haduwa da juna mm. kuma atiku ya tabbatar wa duniya cewa suna tabbatarwa suna da tabbaci cewa hmm. in dai har sun yi abin da ya kamata su yi to fa to fa za su kwace mulki daga hannun APC ma gaba ta hmm, hmm. ba ma wai shi din ba har ila yau dai muna jaridar daily trust ta najeriya mai cewa kungiyar kwadagon kasar reshen jihar rivers ta yi barazanar tauna tsakuwa don a ta ji tsoro domin ta ke dai kin san irin tauna tsakuwar sosai kan dai batun nan na dakatar da gwamnan rivers jihar rivers to kin san kuma kungiyar kwalago bai fita ce za ta tafi yajin aiki to ai ka san shine babban abin da gwamnati take tsorata da shi kwarai da gaske kuma kin ga wannan yajin aiki zai iya haifar da tasgaro ga tattalin arzikin ba ma jihar ba mm. kasar ma gaba daya mm. a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da shugabannin kungiyoyin kwadago na najeriya nrc da tuc suka fitar reshen jihar rivers mm. ƙungiyoyin sun koka kan abin da suka kira illa ga dokar da dokar da bacin ke mm. haifarwa mm. a zaman jihar ma mm. musamman wajen biyan albashin ma'aikata to kin san a bangaren biyan albashin ma'aikata da kyar gwamnan da ya samu dai ya ciro musu kitse daga wuta a wannan watan sosai kuwa to sanarwar mai dauke da kwanan watan wato 24 ga watan Ah, maris na wannan shekarar da muke ta samu hannun alex agongo shugaban kungiyar nlc ta mm-hmm. rivers da kuma ike ciko furo shugaban tuc na rivers da kuma chuku umeteta shugaban kungiyar haɗin kan kungiyoyin na wato kwadago mm. sai kuma jaridar punch ita ma ta najeriya da wato da ta ce wani dan kasuwa sunday okore mhm. da ake tuhumarsa kan wasu kudade naira wato dala 290 mhm. kusan dala 300 mhm. kenan a jihar lagos ya yanke jiki ya fadi saboda zafin tuhumar akwai barkono a shi da kuɗin da zai biya ne shi yasa to uh, tuhumar dai ta yi barkono to muna godiya nasir sani to na gode sosai rfi bayan da gwamnatin kasar amurka ta katse tallafin da take bayarwa domin gudanar da ayyukan jin kai akwai ɗaruruwan ma'aikata ƙwararru da matasa da suka rasa ayyukansu saboda yadda ƙungiyoyin bayar da agaji da ke aiki a jihohin borno adamawa da yobe da rikici ya shafa suka rage ma'aikata domin daidaita gibin kuɗaɗe da aka samu sakamakon janye tallafin wakilin mobiliyamin yusuf na ɗauke da ƙarin bayani Imanin mutane dubu biyar ko kuma kashi sittin da bakwai cikin ɗari na waɗanda suke aiki a yawancin hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin bada agaji na ƙasa da ƙasa ngo da ƙungiyoyin bada agaji na cikin gida suka rasa ayyukansu. Rashin ayyukan ya fi shafar ma'aikatan lafiya da masu ayyukan jin kai na gaggawa da sauran masu bada agaji da matsalolin ya shafa ya raba da matsuguninsu. wannan ya hada da shugabannin sassa na ma'aikatar da ke aikin a sansanonin 'yan gudun hijira da ma'aikatan ofis da waɗanda ke aiki a sassan kula da safarar kudade da ma'aikata da ke sashen kula da na'urori da kuma ma'aikatan wucin gadi na waɗannan ƙungiyoyi wasu daga cikin ma'aikatan da suka rasa ayyuka na sun bayyana min halin da suke ciki. Na Abdulhamid Hadi na aiki a Dambuwa wannan abin ya shafe mu sosai ya mana illa fiye da yadda muke tunani. A babu babu mun yi sani contract ba zato ba tsammani kwasom sai muka ga notification cewa US funding ta janye ba. Kawai sai aka ba mu notification end of contract. Yanzu haka a cikin mu akwai wanda ya bar aikin gwamnati saboda aikin NGO ba za a iya hada shi da wani aiki ba. Yanzu ta ina mutum zai fara. Maila, tsam ina wurin aiki kawai sai na ga sako a mail ɗina cewa an dakatar da ni a aiki kuma ni magidanci ne hada ana aiki na ta gwamnati na bar wannan aikin ne na koma na fara aiki da NGO gwamnati su duba inda su ma za su ƙara shigowa su taimaka wata asara da za a iya cewa an ita ce na rasa gidajen haya da motocin sufuri da waɗannan ƙungiyoyi da ke aikin jin kai suka yi hayar su da ma makudan kuɗaɗen da aka kashe domin kama hayar su wannan a cewar masana da masharanta kamar malam abubakar lada abin damuwa ne gaskiya gida suna kashe mata kuɗi fiye da ke tsammani na naira ne suke kashewa su biya mai yiwa ma ina sa rai kamar suna biyan na shekara biyu ko uku ko ma biyar saboda haka masu karfi masu hali masu gidaje wani ma gidan da yake ciki ma zai iya fita in aka bukata zai iya fita ya barwa yan na shekara ɗaya na ko shekara biyu ya samu shi kansa to ya kai ga yayi wani gida kamar makamancin sa muna sa rai da wannan tafiyar su din a shanin gidaje da abin da ya shafi abinci ne muna sa rai kamar za a samu saukin al'amari gidajen da suke kama na yana ƙananan gida ba manya-manya gidaje. Shi kuma Malam Abba Aji a tasa fahimtar kan wannan matsala ta rasa aiki da ɗaruruwan matasa saboda katsewar kudaden tallafi daga ƙasar Amurka ya ce abin ba daɗi. NGO kanta tana da amfani tana da rashin amfani. Amfaninta shine ta tallafa mutane masu ƙananan ƙarfi da wanda irin rigingimu sun riske su. To kaga wannan babban amfani da suke wa talakoki. To amma ka zo ka ɗauka a kan kuma rashin amfanin shi ba wani ba su da suke zuwa kansu NGO organization da suka ga suna zuwa ɗin za su zo ne nan su ajiye offices nasu su ɗauki ma'aikata su su ma'aikatan da aka dauka a yanzu maganar ke maka yanzu su ne suka kawo tsadar rayuwa kuma mutane sun kwallafa NGO NGO NGO sun lena aikin gwamnati yanzu maganar nake maka yanzu wallahi a nan Maiduguri gidan haya wallahi NGO suna ɗaya daga cikin da suka contribution gidan haya tashi kuma yanzu gashi sun sallama ma'aikatan to ba sallaman ba halin da ma'aikatan za su shiga masana sun ce akwai buƙatar hukumomi su fito da shiri da irin waɗannan ma'aikata da suka rabu da gurbin saboda gujewar karuwar marasa aiki cikin al'umma da ma karuwar fatara da talauci wadda shine ke haifar da karuwar matsalolin tsaro a tsakanin al'umma. Biliyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa. Gwamnatin Najeriya ta ɗauko hayar kwararrun sojoji daga wasu ƙasashen duniya domin horas da sojojin ƙasar wajen yaƙi da ta'addanci da kuma yin kundin bala wajen ceto mutanen da 'yan ta'adda ke yin garkuwa da su. Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar ne ya sanar da matakin a lokacin da yake kaddamar da aikin fara horas da kashin farko na sojojin Najeriya a Kaduna. Akan wannan ne Nura Ado Suleiman ya tattauna da Dr. Awal Aliyu Abdullahi mai magana da yawon kwamitin musamman na kula da walwalar tsaffin soji a Najeriya. Najeriya ga kuma yadda zantawar ta gudana. Ba laifi ba ne abin da ma'aikatar tsaro ta kasa ta yi abu ne mai kyau kuma kana buƙatar mutanen da suke da ƙwarewa suke da gogewa a kuma ko a ƙasashensu ko kuma sun yi aiki a wasu ƙasashen da aka samu irin wannan yanayin kuma sun taimaka wajen dakile irin waɗanda matsaloli na eh, ta'addanci da 'yan ta'addanin. To dakta samun hasarar rayukan fararen hula a yayin da sojin Najeriya ke kokarin murkushe 'yan ta'adda a wasu yankunan kasar musamman a arewacin Najeriya ya zama lamarin da ke ciwa jama'a tuwo a ƙwarya. A iya cewa da wannan mataki na Najeriya an yi bankwana da wannan matsala kenan? Za mu yi wa rundunar sojojin Najeriya rashin adalci musamman a sojojin sama idan aka ce rashin kyakkyawan horo ko rashin sanin aiki ne ya sa ake samun yanayin da ake rasa rayuka na wa'anda ba su zuba ba su gani ba tsarin duniya gaba ɗaya duk inda ake yan ta'adda suke ta'addanci kuma sojojin saman ƙasar kowace ƙasa ce ko amerika ce no in dai har za a yi amfani da sojojin sama jirage wajen yakar waɗanda suke ƙasa da aikata ta'addanci kuma 'yan yakin sunkuru ne ba wai an san suwane da suwane ga yanayinsu ba dole akan samu irin wannan abu da ake kira lake din wayanda za ka ga ba su gani ba sun fada a tsautsayi ya fada a kansu rasa rayuka zo wannan ba abu ne mai kyau ba ba abu ne da ake so ba amma kuma yanayin wayanda ake yaka da yanayin yakin da ake yi da shi yake kawo a samu wayanda ba su gani ba dan suke rasa rayuka inda kai ne misali ministan hmm. tsaro ko kuma hafsan hafsoshin tsaron najeriya me za ka kara na daukar hmm. mataki akwai sojoji da ake kura daga aiki eh, eh, sojojin sama sojojin kasa da sojojin ruwa wanda sau da yawa laifukan ba laifi ne wanda suka yi zirki da yawa can ba a wannan yanayin da aka ɗebo waɗannan ƙwararrun da za su koyar da in ka ga dama ka kira su yan kunar sojoji yan kunar bakin wake kenan yanzu mm. ake so za a koyo yi training a Najeriya yan mm. kundin bala ko yan kunar bakin wake to wa'annan wa'anda aka koran eh, wanda laifin su ba yayi tsanani ne can ba ina ba da shawara ga shi ministan tsaro Badar Abubakar da mataimakin shi Dr. Bello Matawalle da kuma Chief of Defense Staff Jana kristofa Gwazo Musa su dubi wannan bangaren. Su tsuntsunto irin waɗannan sojojin a dawo da su a ba su wannan horon na musamman su zama su ne masu ƙunar baƙin waken ko kuma su ne 'yan kundin bala. Ka kira shi Special Bandit Killer Squad of the Armed Forces ina tabbatar maka hmm. za su yi aiki ba ji ba gani cikin kishin ƙasa. Hmm. Duk sanda irin wannan abin ya tashi kafin ka tura conventional soja. su a fara tura su je su gyara wurin tukuna. Ai dakta yanda ka kira wancan sunan na musamman bandit eh. special killer squad ai saura kaɗan ni kaina in zaburan buga kafa in sara. <laughs> Allah Allah dakta sadu da kokari. Tattaunawar Nura Ado Suleiman da Dr. Awwal Aliyu Abdullahi to da aka muka zo karshen zagayen farko na labaran amma tun da fari kun ji cewa gwamnatin rikon kwarya ta shekaru biyar a Nijar ta fara aiki karkashin jagorancin Janar Abdurrahman Chani. A Najeriya ce ce ku ce ya barke kan shawarar komawa tsarin gudanar da zaben shugaban kasa da na gwamnoni a rana guda. Ɗaruruwan Falastinawa sun gudanar da zanga-zanga kan neman kawo ƙarshen shugabancin Hamas a Gaza. So yanzu bari mu shakata da wannan. Hold I wear sweatpants, shawty like a thing we get. On and off phone we play, yeah. Body let's play with sand, yeah. Should Gun shopping on Like wife in the middle sun. Should we give you weak, we I know y'all scared, y'all make a round. Show me how bounce to your little song. Shut like a replay, play. All night we replay. Tuma da la da fatan an nishadantu yanzu kuma